roƙon sarki ya mana jagora kada mu ce komai sai abin da zai yi da shi ya dace da alkur'ani mai girma da kuma sunna manzo Allah al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karatun mu zai tashi daga aya ta 105 إن الله مرة بكين سلكي يكي شوى ويسألونك ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا نعم بسم malam ya ce a matsayin shimfiɗa da tafsirin waɗannan ayoyi da za muka fara karantawa yanzu ke san mata jama'a. في بيان موضوع السورة a can ya gabata. a lokacin da aka yi bayani game da abin da wannan tsora ta fara take karantarwa me ya gabata abin da ya gabata shi ne annabdina yusrun sai ta fiye mashaqqatu cewa musulunci ko addinin musulunci addini ne mai sauki babu wahalarwa a ciki al فيه li amri llahi ta'ala. abin nafi game da addinin musulunci shine ne wuya ga Allah madaukakin sarki ba da kai da dokokin da Allah madaukakin sarki ya ambata cikin littafin sa alƙur'ani mai girma da kuma sunnar manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فهو الذي يسهل الأمور لمن اتبع لمن اتبع shi musulunci shi yake sauƙaƙar da lamura ga wanda ya bi sau da ƙafa duk mai bin addinin musulunci sau da ƙafa da zai zama so sa ala basira sai ya shiga cikin wani wani wani yanayi haka ɗan kallon su ganin cewa ya wani jini ma zai kashe shi sai a guda ga cewa sa bai wuce ɗari da ishirin ba sama ƙasa tamanin ya ga ba maganar hawan jini kenan saboda yana tafiya ala basira ya san Allah ne yake yi kuma Allah ne yake bayarwa Allah ne yake hanawa bawa abinda ake so kawai shine ya yi iya ƙoƙarinsa cikin yin abin da yake halal cikin gina duniya cikin gina rayuwa cikin gina al'umma gwargwadon iko cikin yin ibada gwargwadon iko shi ke nan ya iya karfin su shi nan sauran kuma sai bar wa Allah madaukakin sarki shi sa za ga daga dama al'amura wanda a zahirin sa na tashin hankali ne amma ba sa ɗaga wa mummunai hankali saboda haka malam ya yi daidai da ya ce wa huwa allazi yusahilu al-umura liman ittaba'a shi ne yake sauƙaƙe al'amura ga wanda ya bi shi musulunci a wannan kalamu da su'ali saboda haka a waɗannan ayoyi da ke tafiya mu Allah madaukakin sarki ya ɗan magana ko ya fara shimfiɗa maganar da su'alin da wata tambaya wata tambaya ya ce za a tambaye ka ya muhammad za a tambaye ka kaza da kaza to ka ba da amsar kaza da kaza ainihin yi ji ba an domin annabi ya ba da amsar ko ya ba da amsar wannan tambaya bil maqsud wato da abin da ake nufin da hakikanin lamarin zai kasance za a tambaye shi game da su sauran abubuwa abinda ake ganin aito eh, watakila kaka za a yi to a ce za a shimfiɗa ƙasa za a yi kaza za a masanya ƙasa a kawo ta sabuwar ƙasa bayan muna gani ko zuwa sun jari da dantabiri nan ma suna da yawa sosai kaka za a yi su bello sura aka je zuwa sun menene amalaya ne ko wane ne ko nan ba ta raba a je zuwa sun yanzu. Hmm? wala ko za su ga kai abubuwan da ko za su haɗu a za su haɗu ai abun kun bai duk zuwa kuma zai zama to kamar babu su ta ai fi amsalin mukhtalifa kuma cikin misali daban-daban da ta'ala sai Allah madaukakin sarki ce wa yasalunaka anil jibal za su tambaye ka ya manzon Allah za su tambaye ka to yaya za a yi da duwatsun nan ga sunan muna ganin fiski fiski musamman mu da muke hijab yanzu duwatsun makka yanzu duwatsun madina tabuka wane ne ga sunan wata ina ya za a yi da wa'annan duwatsu kai fa ta kome yau mal kiyama ga wa'annan duwatsu za su kasance a ranar kiyama fakul lahu ba su amsa muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce da su yanzu zai ku harar dinar bangiji na zai rididdiga su rididdigewa a lokaci ne kuma aibi an yi fattita ha karramli ya yi kasa-kasa da su zaman to tamkar yashi karramli sa'i kamar yashi da yake kwarara sun malubayi ruwa karni. sannan kuma ya sheke su da iska cikin iska zaman to zai iska tamkar da iska ke tafiya cikin sauki waɗannan duwatsu ne da kuke gani haka za su kasance cikin takwas saboda haka Allah lamarin sa babba ne wa ma qadarullah haqqa tsadari masu wasa da lamarin Allah suna wasa da mutane gaskiya girman Allah ne ya wuce abin da ake tsammani dan kana son ka fahimci wannan ka tambayi labarin waɗanda suka ga wani abu na girgizar ƙasa ko abin ya shafe su ko suka gani da idanunsu ko a hoto ne da lokaci ɗaya wato wasu al'amura za su faru masu ba da mamaki gidaje dubbai su rushe lokaci guda kamar kittawa da bismillah Allah ya ce فيذرها فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا waɗannan duwatsu da kuke gani ko mutanen hijab mutanen makka da madina da jidda da yambo na ganin kula da duwatsu ko ta ina manya-manya فيذرها قاعا duk Allah zai rusa su lokaci guda wurin zuwa nan sai ya ba su zaman tushen gidaskiyar ƙasa kawai. Safan ai mustamiyar ƙasa shimfiɗaɗɗiya daidaitacciya cikin jimbiɗa. Babu tudu babu gangare. La ta rafiya a wajen ai in kifa ba ba ka ganin wani gangare duk sai a zaman tulin wala amta ai irtifa'an haka nan ba ka ganin wani tudu haka Allah zai zama da su cikin sakon lokaci guda يوم izin يوم izin يتبعون الساحل باعي عوض وخشعت نفرات للرحمن فلا تسمع إلا همسا نعم هما يوم إذن أولنا الرانة لذا أتفهم دوا سوتكين حكم ومن دو باب سو باب الأبار أولنا الرانة أي يوم إذن نصفت الجبال رانة دوا sheƙe <laughs> duwatsun nan a narkar da su lokaci guda zaman to babu su su mukallafai mutane da aljanu za a kira su ce kowa da taso kowa kuma zai ji kiran a taso a zo da za a taro akwai wani wanda zai ce a ah, shi zai dan huta ko wani lokaci ba mai cewa zai dan saurara masa kaɗan ko zai dan kinsa ana kira kawai za ga kowa da kowa ya bi umarni ana ta zuwa inda za a tsaya sai ta Allah ya ce a yau mai a wannan rana ya tabi'una ai annasu mutane ba mutane kawai ba annasu wa jami ba ma su kaɗai ba har da sauran dabbobi don za a tada kowanne ne dukkan halittu za a tada su wasu a masa hisabi daga nan a jin zaman dosu aya mukallafai jinsin mutane da jinsin aljani aljanu su kuma mutanen kirki a kai su aljanna mutanen banza a kai su mutane iya zalilin ai annasa bi adamil qiyam min al qubur wato mutane a wannan rana babu wani wanda zai ce a kai shi wacce yana na kabari mai shi shi ba tukun ɗan saurara sosai bayan kwana da ko saurayi dukan biyar ta biyu na dawo za su bi kira mai kira ilal mahshari a matattara ai da sautihi da zarar mai kira ya yi kira ku taso ku taho kowa zai taso ya wane ne mai wannan kira wawa israfili shi ne mala'ika israfili ya kulu zai ce halummo إلى أرض الرحمن ماذا ماذا تتدروا كتاسو زوا جبل الله ما يرحمه كتاسو زوا كتيا جبل الله ما يرحمه لا عوج له أي لاتباعهم ولم بن واتو وأن كرام ko bin umarnin sautin nan da ya bada umarni na a taso babu wani nuku-nuku babu wani kone-kone haka dole kowa kowa zai yi biyayya dole ai la yasbiru na ala an la yastabi'u ba za su ba za su samu ikon kin bin wannan umarni ba dole za su bi wannan umarni kuma halin da za ka tarar da mukallafai a wannan rana shine wa khasha'atil asuwatu. babu wani mai kururuwa ko mai ɗaga murya sai magana kaɗan shine mana wa A saka na sakanatil asuwatu, za muryoyi a wannan rana duka sai sai kasa kasa zamanto ƙasa-ƙasa da rahman suna ma sauraron ubangiji ar-rahman wala ta kuma illa hamsa babu abin da za ka ji sai kawai sauti irin na santa tafiya babu tafiya irin ta soja ta dara ta nuna isa tafiya za a yi hamsa a hankali a hankali hmm. hamsa din nan ai sautul adda ba abin da za ka ji sai sautin wato zuga mutane ko mukallafai أي في نقلها إلى المعشر وفي تنقلها lokacin da ake cirar da su zuwa ga matattara ko wurin taro ko lokacin da suke ciruwa zuwa wurin taro ya sauƙin yake ka sauƙi amfafin kamar sauƙin takawar raƙuma a mashiya cikin tafiyarsu lokacin da suke tafiya haka za ka ji babu mai ɗagawa kowa ya yi saranda kowa ya miƙa al'amari ya san bai da komi la haula lahu wala quwwa sai abin da Allah ya yi da sarki da talaka da farar da farar hula da bakar hula duka da mai damara da mara damara kowa sun zaman daidai tawasiya ban Allah madaukakin sarki a matsayinsu na bayi waɗanda la haula lahu wala quwwata sai abin da Allah madaukakin sarki yi to Allah ya ce har yanzu yau mai الشفاعة yau mai zilla ta ta'u illa to a wannan rana babu maganar cewa akwai wani wanda ana tashi zai ce to ni na aini ne kaza a duniya kuma kowa ne sun girmama ni ko sun so ni saboda haka yanzu na zan cece su babu wanda yake da wannan iko jikin mutum da ya ma kallon da na kore ba dubu saba'in ne a jihun wannan na kiransa takuyoyi da su tubulu yau ma izin a wannan rana in ji Allah maɗaukakin sarki la tanfa'u shafa'atu ahadan ceto ko ceto ba zai amfani ko ceto ba zai amfani kowa ba illa man azina lahu rahman ay an yashfa'a lahu sai wanda ubangiji ya ba da izinin wani daga cikin bawansa ya cece shi sai da izinin Allah malaukakin sarki sa'annan wa radiya lahu qawla kuma Allah ba zai ba da izinin wani bawa ya cuci wani bawa ba sai in ya yarda da ƙaulin shi bawan da za a cetan cetan ku? ceto ku? wanda za a masa ceton sai Allah ya yarda da irin ba, wato ya yarda da irin addininsa daga nan. Wadda ka wanda ya mutu akan shirka kada ya tsammanin zai samu ceton masu ce wala ya fa'un shafa'atu shafi'in haka Allah madaukakin sarki ya ce amma ga mutanen kirki da suke da ɗan kurakurai to Allah madaukakin sarki cikin ikonsa zai girmama wasu bayansa wato managarta da yawa ya girmama su a matsayi ya ba su damar su ceci wato waɗannan bayan masu kurakurai abin da ya kamata a sani shi ne. wayannan bayi da Allah zai musu alhurma ba su ne za su ce ni wani da wani zan ce ta ba sai abin da Allah madaukakin sarki zai ce wani kai yanzu an maka alfarma an girma mata akwai wani da wani masu kurakurai ko mai kurakurai to ka kamar ceto haka lamarin yake saboda ka babu wani wanda ya isa garin duniya ya ce shi ya tsara wa kansa zai abin nan zai je wani ba baya da wannan shi ma ai na ke da garantin watakila shi ma ya zai kare tukunna yawo to wa rabu ya lahu qawlan abin da mana yace anan bi an ya kula wa sai to shi wanda za a ce shetan ya to yana faɗi a nan duniya kuma yana aiki da abin da yake faɗan yana aiki da ma'anar abin da yake faɗan. ينأتي ولا إله إلا الله محمد رسول ينأ فلا فننكم أين أمين ينأ أي كيدا معنا لا إله إلا الله فضل لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد رد أي كيدا معنا لا إله إلا الله محمد رسول الله ما يبكي ما إلى نشري وتصيّد من توين كلمة شهادة yana kuma aiki da abin da kalmar shahada ta ƙunsa la ilaha illallah ma'anarsa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah to ya zaman to din bayan yana faɗin la ilaha illallah kuma ya kiyaye wato faɗawa cikin shirka Ni haka ya aiki da la ilaha la ilaha illallah kuma ya faɗi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ma'anarsa Muhammad manzon Allah ne a furta wannan sannan kuma ya aiki da ma'anar ma'anarsa aiki da ma'anar muhammadu rasulullah ne kada wani ya kuskura ya bauta wa Allah sai da abin da annabi muhammad ya ce ya bauta wa Allah kuma in annabi muhammad ya ce ya bauta wa Allah ta hanyar yin sallah a biyu a lokaci kaza to dole sai tsaya sai a bauta wa Allah da sallan magariba uku. raka biyu na farko fatiya da sura raka ƙarshe fatiya kawai Ku dare kowa ya tsaya nan idan wani ya ce ai ni ina son Allah kuma ina son lada da yawa saboda haka raka uku din nan zan mai da su zaman to raka hudu kuma saboda Allah zai kuma ya tsaya ya fuskanci alƙibla ya yi komai ya nutsu zama yadda ya kamata su duda yadda ya kamata ruku yadda ya kamata amma sai magariba raka hudu mai sunansa wanda bai komai ba kai sai ya zunubi ma saboda wani abu ne mai abin da yake kama da izgili wa shari'ar musulunci amma ko ya sama wa kansa lada zunubi zai sama wa kansa haka nan da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abauta wa Allah sallar asuba amma a biyu ko ba wanda ya zai kana karawa kayi laifi kana ragewa ta yi rai sahabbai suka tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah lokacin da ayar nan ta sauko inna Allah wa malaikatahu inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا الله يسوق هذا من آية كما جاء كثني آية كما في سورة الأحزاب الله يأتي للي الله وملائكته وملائكم يصلون على النبي صنع النبي صلاة يا أيها الذين آمنوا ya ku kuka yi imani sallu alaihi ku masa salati wa sallimu sannan kuma ku taslimi taslima matuƙar taslimi haka aya ta zo ta ba labarin Allah na salati wa annabi ta ba labarin mala'iku na annabi salati sannan kuma ta ba da umarnin mukallafai mu'minai aljanu da mutane sai wa annabi salati sannan kuma su masa tasbihi matuƙar tasbihi nan, aya ta tsaya wanda kuka ji wannan umarni me za ku ce dole sai nemi ƙarin bayani wurin manzo Allah ko ba haka ba cewa Allah na wa annabi salati wannan labari ne an ba mu labari mun yi imani da wannan labari in mun samu ƙarin bayani fa biya wa nema amma mun samu ƙarin bayani ba ne, ba mu matsala ba mu labari amma cewa mu yi salatin nan dole mu nemi a koya mana don mu sai zuwa mu ya sa sahabbai bayan saukar ayar sai suka tambaya annabi suka ce ya rasulullah wato alimna kaifa musallima alaik ya manzon Allah mun san yadda muke maka taslimi in mun zo wurin kamar ya cewa assalamu alaika ya rasulullah wa assalamu alaika ya nabi Allah assalamu alaikum mun san wannan kullum muna yi amma yanzu mun ji sabon abu sai ya mu maka talatin sai an ce Allah na maka mala'iku na maka mu ma mu maka to ya za mu yi أول هكا واحد suna zai زي أي sai annabi sallallahu صلى الله عليه وسلم يقام الصلاة قوموا اللهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تزيد من صلاه ابراهيم yanzu an koya mana da salati sai mu salatin da zamu yi wa annabi roƙo ne za mu roƙi Allah ne masa salati kun ga abin ku ashe ma'anar mukallafai su yi wa annabi salati shine su ce su roƙi Allah ya masa salati amma salatin ba wani uba ne face su roƙi su sake dawowa wurin ubangiji su roƙe shi shi ubangiji ya masa salati salati kenan ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan idan ba don annabi ya mana bayani ba duk duniyar nan waye zai ce zai ta. wanda zai iya fahimta kuma an gaya mana irin sigar roƙon salli ala muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ko kama sallaita ala ali Ibrahim na gamirin waje mubarak wa Allah mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama baraka ala ali Ibrahim na gamirin waje abinda an ya koya mana ke kuma yana rubuce sabai kuma da ce a wannan lokaci wasu sun rubuta kuma sun koya wa tabi'i tabi'i sun koya wa tabi'i tabi'i har zuwa yanzu har kuma kiyama ta tashi idan wani ya bushi iska ya ce shi yana da wani salati wanda ya fi wannan mai sunansa a yi sunan da gada magana ya kira ka zahiri ne ya cancanci kowane suna mummuna saboda rashin hankali da wauta rashin sanin ya kamata da raina Allah da raina shari'a da raina annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saboda to duk mai irin wannan akwai question mark akan yardansa ga ma'anar da Muhammadu Rasulullah ke kunce da shi an gane ku Allah ya koya mana annabi ya koya mana ga yadda za mu yi azumi ya koya mana ga yadda za mu aikin hajji kai ka ce kana da wani irin tsari naka ko da baka ce ya fi na annabin ba ballantana kuma karambanin ka kai karambani ka ce ma naka ma ya da annabi to kaga wannan ai ka sa kanka cikin matsala iya zan Allah ya sauƙaƙe to waɗanda za su samu ceton masu ceto su ne waɗanda Allah yarda da ƙaulin da suka hurta tare da aiki da ma'anar wannan ƙauli da nan rayuwarsu ta duniya shi ne ma'anar wa rabiya lahu اه، نعم شین لا إله الا الله محمد رسول الله اذا كان من هذه الامة اذا يزمن تو لگا الامة النبي محمد قول ان الله يرضي شين لا اله الا الله محمد رسول الله اذا كما زمان النبي اذا لا اله الا الله عيسى رسول الله هذا ما من ان ابراهيم لا اله الا الله ابراهيم رسول الله وهذا ما جرى ماذا ياتي وهذه الايه وان الايه ليومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قوله wannan aya min aqwa dalail ala thubuti shafa'ati fi hadhihi al ya ce wannan aya tana daga cikin manya-manyan dalilai da suke da suke tabbatar da cewa wato fasikai suna iya samun ceto gobe kiyama domin fasikai duk da yake suna fasikanci amma kuma suna aiki da suna furta wannan kalma kuma suna aiki da wannan kalma ta amma ana kan samu yi ɗan yi fasikanci dan a nan wani lokaci ɗan shashari wani nan wani lokaci dan ci bashi ba za su biya ba wani lokaci a ɗan yi ɗan zina haka ya zambilla wani lokaci abubuwa to wani ana kiransu ne ana kiransu fasikai amma dai suna ɗauke da suna rike da asalin addini eh, suna gujewa shirka suna gujewa abinda zai rusa ma'anar muhammadu rasulullah ma na aikata bid'a menene hujjar malam yace eh li anna qawluhu ta'ala domin fadar Allah madaukakin sarki da yake wa rabbi lahu qawla ya yarda wato ya yarda masa da zance da ya hurta a ranar a lokacin duniya يكفي في صدقه أن يكون الله تعالى قد رضي له قولا واحدا من أقواله wannan يا isa لا أرى a kaddara cewa cikin ƙaulukan Allah da yawa ya yarda da ɗaya kawai wannan ma yana iya ceton sa wannan da istinbadi ne in wani bangare kana iya dacewa da wannan maganar da wani bangare kuma kana iya watsi da wannan istimbari na malam da shi ma dai ya dauko ne daga wajen wasu malaman ma babu laifi insha Allah mala yace wal fasiqu qad radiyallahu min aqwalihi shi fasiki Allah madaukakin sarki ya yarda da zantuttukansa ko wasu daga cikin zantuttukansa ai kamar shahadatu ko la ilaha illallah ko shahadatu Allah ilaha illallah da shaidar babu abin bauta da zan zanta sai Allah amma da sharti ha ba ko kamar da muka ce ba ila ilaha illallah kawai ba sai an cika sharuɗan an guje wa shirka ba Muhammadu Rasulullah kawai ba sai an cika sharuɗan Muhammadu Rasulullah an guje wa wato bautan Allah da wani abin da Annabi Muhammad ya ce a bauta masa idan haka ne fa wajaba an takuna shafa'atu nafi'atan lahu wannan lokaci zamu ce ya zama wajibi kenan a ce ceton masu ceto za ta amfana da shi yana da istisna'a min annabi isbatun domin wato istisna'i a ce an kore abu amma sai kaza to tabbatarwa ne ko babu mai samun ceto kaga an kore ceton gaba daya sai kuma ta ƙara ne aka ce sai wanda Allah ya yarda da ƙaunensa ma'ana ya faɗi Muhammadu Rasulullah ya yake da muktaba Muhammadu Rasulullah ya faɗi la illallah ya yake da muktaba la illallah wannan tabbatar da ceto kenan an kore ceto a farkon fari sannan kuma da aka istisnai sai aka tabbatar da shi ga wasu nau'ukan mutane nau'ukan wasu mutane Allah ma sai Allah ya ce يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما نعم shi fa Allah game da bayansa ya san cikinsu da wujensu yawansu kada wani ya ce a yanzu maganar hisabin nan mu ma yanzu a yanzu yanzu nan ma a Najeriya ba za mu kasa miliyan ɗari biyu <clears throat> da wani abu ba da hmm? China sun kai wajen biliyan ɗaya da wajen dubu ɗari hudu ga India sun kai wajen biliyan ɗaya da wajen dubu ɗari hudu ga Amerika sun tasan ma biliyan ɗari hudu ga wane ne ga wane ne hmm? wannan wanda muke da rai kenan ma fa idan aka hada da wanda za su zo nan gaba kuma yawanci karuwa ake yi da biliyoyin da suka wuce nan abin nan baya mu ma kuma mutane kenan ya kuma aljanu har yanzu kuma a cikin za a musu an lallama yi ya abubuwan nan ne a ai ba wani abu to Allah shi Allah madaukin sarki ai ya san bayin bayin sannan duka masu ran da matattu wanda kuma duk gaba ɗaya za a tara su ranar kiyama a guri guda kuma duk Allah na sanar da su ya san cikin su da wajen su shi yasa ma zai musu hisabin cikin lokaci guda ba tare da wani wata matsala ba Allah ya ce ya lau ma bayna aidihin ainihin umarin umuril Allah madaukakin sarki ya san abin da ke gaba na bayansa wato lamari da zai taho mazunan nan gaba wato na lahira ya san kowane ne halin da zai kasance gobe kiyama wama kalfahu haka nan kuma ya san halin su da ya gabata na rayuwarsa na duniya ba abin da yake koya masa shi ubangiji na bayan mukallabai aljanunsa aljanunsu da mutane kama mala'iku da sauran komi na halittun, amin umarin duniya wannan shi ne halin Allah game da bayansa saboda haka ba za a kiyasta Allah da bayansa ba sabanin su bayin bayin nasu bayin nasa su bayinsa ba sa iya sanin wani abu na a zo a gani game da shi Allah wajen sarki a gaskiyar lamari ma ba sa sanin wani abin a zo a gani game da su su ya su a gaskiyar lamari ma ba ta sanin wani abu na a zo a gani kan ma abin da ya shafe su su kansu jikinsu jikunansu hmm? mu yanzu abubuwa mafi ya muhimmanci a jikunan mu muna ganin su duk injinan jikin injin jikin mu ba ma ganin <laughs> ba ka ganin zuciyar da ita ke bugawa ba hoto tun da aka haife ka ba ma tun da aka haife ma a tun da aka busa maka rai a cikin yatumarka abin nan eh, wannan zuciya take abin nan take aiki irin aiki da ya dace tun daga cikin uwa da kuma aiki da ya dace bayan fita daga cikin uwa ba ma ganin irin yadda hantar ke aiki sai ban mu ke aiki ba ma ganin wannan ba ma ganin irin yadda manyan injina masu kai kawo masu narkar da abinci su hanji da da suke aiki ba ma ganin mu ba ma ganin jijiyoyin mu ba ma ganin kasusuwan mu ba mu san ma yawan su ba idan duk kirgin mu ne haka sai dai wani ya koya mana ya ce a adadin su kaza ne hmm? saboda haka ba ma sanin wasu wanda suke tare da kai ba a kai kanka abin da ya shafe ka kai kanka dan wani abu ne dan kaɗan kawai ka sani wannan shine gaskiyar Allah amma shi Allah madaukakin sarki ya san duk bayansa su yadda suka kai biliyon biliyon ya san da su ciki da waje amma su baye wala na bihi ilman ai abin nan ba ta kewaye sani wato sanin su baya kewaye Allah ai hum la ya'lamuna jami'a ma bayna aydihim ba ta sanin Allah wato sanin su baya kewaye Allah sanin su baya kewaye abin da ya shafi musu da su shi ya sa ba da ranin jami'a ma na abin dukkan abin da ke gaba da yau kuma kalfarun da abin da ya riga da abin da ya ke bayan su wa min ba bi aula ghairu dhalika kuma yana daga cikin abin da ake cewa min ba bi aula rashin sanin su da abin da yake wani abin da yake gabansu da wani abin da yake bayansu abin da yake ta kansu ba su san shi ba su kewaye shi da sani abin da yake ta kafansu ba su kewaye shi da abin nan da sani ba abin da yake na sauran wato muhimminsu wanda abubuwa da ke tare da su ba su kewaye shi da ilmi ba har ba babi aula saboda haka idan wannan shine halin su su bayin Allah mukallafai waɗanda ake tura wa manzanni domin a ja musu birki a ja musu linzami hmm? idan wannan shi shine halinsu gaskiyar lamari fala ya sa'uhum illa taslimu li amrihi babu abin da zai wadace su babu abin da zai dace da su in za su yi aiki da hankulansu face ni wuya ga umarnin Allah ni ka wuya ga al'amarin Allah ya ce ga yadda za a yi aure a yi biyayya a yi auren ta ba ga yadda za a yi noma a yi biyayya a yi noman ka haka ga yadda za a yi kaza ga yadda za a yi kaza ga yadda za a zauna da makwabta ga yadda za a zauna da yaya da aka haifa ga yadda za a zauna da iyaye ga yadda za a zauna talakawa da ake mulka ga yadda za a zauna da masu mulki da ake tare da su da suke mulkan mutane kowa da mai ƙauya ya yadda da abin da Allah maɗauki sarki ce wannan shi ne zama lafiya gare mu to alarma Allah ce wa ana fil wujuh wa ana fil wujuh lil hayy al qayyum وقد خاب من حمل ظلما Allah hana sarki yana ta ƙara sifanta mana irin wannan rana da ake kiranta ranar ƙarshe ranar da ake kiranta ranar tsayuwa ranar misali ranar da kowa zai zamanto bai da ta cewa sai abin da Allah ya ce Allah ya ce a wannan rana ana ta yojo ai kaba a ta yojo fuskokin mutane za ta tukan mutane ai fuska ita ta fi daraja a cikin kowace halitta ko ta take da kima kuma a ta fuska ne za a fahimci wani yana nan cikin confidence confidence game da al'amarinsa ko yana cikin tashin hankali nan da nan za a fahimta ko irin eh, da idan za su zare irin yadda za a ga fara'a a za a wannan rana Allah madaukakin sarki ya ce ana tilwujo ay khaba tilwujo الحي القيوم duk fuskokin mukallafai wato sun sallama sun yi saranda sun tsuguna sun yi zugun gaban alhayi raye kuma tsayi ya tabbatacce wanda karfin sai zarce karfin kowa haka ne haka wannan rana take dan wannan shine yanayin wannan rana kuma kana da dama ka samawa kanka lafiya a wannan ranar amma sai ka yi aikin da ya kamata ka yi a nan duniya to me ya kamata ka yi sai ka yi wannan aiki sai wa kanka kiyamun laili للحي القيوم للحي القيوم أي الله أي لله سبحانه وتعالى كما أولنا رانا كم كيما بعد أن قام الله التي تبت خاب من حمل ظلما ay khatira man hamala zulma wani wanda daga nan duniya yayi dakon zalunci yayi dakon shirka yayi dakon bid'a yayi dakon saɓawa Allah ya rungumi haka wani <coughs> sabonsa ton daya wani ton biyu wani ton ɗari wani ton miliyon kun kasan mutane ɗari ganin su ne mai ɗan cikin wani zunubin da zai tsara wato trillion na ɗan zunubai kawai ne kuma dole sa sai ya ɗauka haka zai runguma sai ya kai ya je gaban Allah da wannan zunuban a masa hukunci to saboda haka man hamala zulman khatira ai khaba ya tabe mala ya fasara zulman anan shirkan da cewa wanda ya dauki shirka wannan magana fasara tana da amma ba ma shirka kawai ba duk wani wanda ya ɗauki wani mummuna shirka ko sauran nau'uka na bauɗewa umarnin Allah babu shakka ya karɓe ya zambin na'am ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا خصما bayan an gaya mana wannan rana da abubuwan ban tsoro da ke cikin wannan rana kuma an gaya mana irin girman Allah sannan an gaya mana irin halin tasko da wahala mushkilolin da wato masu shirka masu kafurce za su samu kawunan cikin wannan rana yanzu kuma Allah ba ka sarki yana ba mu labarin halin ɗaya ɓangare wato wanda suka sallama wa Allah rayuwar su duniya suka yi riko da addinin musulunci suka girmama Allah suka girmama manzonsa suka girmama wahayin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzonsa da shi sawa'ul wahayin alqur'ani ko wahayin sunna masu Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihat ay as-sa'at amma waɗannan da suka aikata kyawawan ayyuka wato ayyukan biyayya wa huwa alhali wanda ya aikin da'a din nan yana mu'mini to fala ya kafu zulman wala hamma ba zai ji tsoron zaluntarsa ba ta hanyar a ƙara masa zunubai akan zunuban da ya yi ba zai ji tsoron zalunci ba ta hanyar a rage masa wato ladan ayyukan lada da ya aikata ba zai ji tsoron wannan ba zai ji ya gamsu da Allah maɗaukakin sarki da irin mu'amalar da Allah maɗaukakin sarki zai masa zai gamsu cikin zuciyarsa ɗari bisa ɗari cewa Allah ya ji kansa kyawawan ayyukansa in yi ɗaya Allah ya kan ninka masa goma wani lokaci ya zamanto saba'in wani lokaci ya zama abin nan ɗari bakwai wani lokaci ya zama to dubu wani lokaci ya zama to miliyon wani lokaci ya zama to biliyon wani lokaci ya zama to triliyon shi ya gamsu da wannan ya kuma gamsu cewa Allah ba zai zalunce shi ba zunubi da ya yi ɗaya ɗin nan ɗayan ne kawai za a rubuta masa a ya aikata ba za a rubuta masa biyu ba shi ne ma na fara ya kawo zulman aidi ziyadatin fi sayyi'atihi ba zai ji tsoron zalunci ba ta hanyar a ƙara masa wato zunubai kan zunubai da ya aikata a ce an lafta masa wasu wala hamma haka nan ba zai ji wato tsoron na ƙasa masa kyawawan ayyukansa ba yana da aiki goma kyawawa nan kuma a ce biyar ne ba zai ji wannan ba na'am كذلك وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وفرشنا به من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى نعم التي وكذلك حكما وتكمر يدمك مكيتا باك اكثر ان بعض صدق باك لعلهم منصور muka baka kistar abin da zai faru gobe kiyama zai faru da mutanen banza da kuma mutanen kirki to kamar haka ne wannan shi yasa malai ce ga zalika din nan ma'tufun ala na kusu jiya mun karanta kadhalika naqus alayka min anba'i ma qad To wannan adafi ne akan eh, abin nan wannan da muka karanta jiya ai wato misla in zalima zukira ai bisa wata kamar misalin abinda aka ambata saukar da abinda aka ambata din nan haka an zallahu muka saukar da alqur'ani ai alqur'an muka saukar da shi alqur'anin nan qur'anan wato muka saukar da shi qur'anan yana abinda ake karantawa yana matsayin alqur'ani من أفضل معنى القرآن أبي الله أكي كلام تاوى لفظ من القرآن أن أوكا معنى أبي الله أكي كلام تاوى أن أوكا معنى خلاك من شكرا مكتوكر دشي أمضين القرآن عربيا كوما بلا ربي لهذا كلا ربي أكتوكر دشي فمن أن محمد صلى الله عليه وسلم بجماعة سنة مكان عليها شلال ربي لو ذاك ba za a sauko musu da wahayi da wani harshe da jama'a ba ta fahimta ba wace za a saukar da alkurani da harshen hausa annabi ba ya jin hausa jama'ar makka ba sa jin hausa jama'ar madina ba sa jin hausa sai larabci suke ba za a sauko da alkurani da harshen da harshen china ba domin annabi ba ya jin harshen china shi ba chinese ba ne shi balarabe ne saboda haka lokacin da annabi isa aka saukar masa annabi musa aka saukar masa da da taura an saukar masa da taura ne da hebrew da harshen ibraniyanci domin shi suke suke yi a lokacin annabi isa an saukar masa da injil da harshen aram ko abin da turawa suke kira arabic Aramik harshe ne ba Isra'ilanci ba ne, amma dai dangi ne na Isra'ilanci. A zamanin annabi Isa wannan harshe shi mutane suke yi. Lokacin harshen Hebrew ya zama tsohon harshe kusan sai a ɗakunan addini ko ana a littafai za a rika karantawa. An gani? A yi aka sama suna tsofa, ko wasu suna su danne suna ji suna gani. ni da wayona tunda muka taso a ƙauyenmu har na kabrin shekara goma ba jin wani harshe sai harshen wulatanci ba mun dawo nan jalingo harshen wulatanci muke a gidanmu da gurare da yawa an na fara koyon hausa har yanzu na fi iya hausa a kan wulatanci haka abubuwa su ta yi nan jalingo shekaru 60 in ka zo jalingo wulatanci kowa yake yi bahulatani da muniye da kona da wane ne idan za a yi babbar mu'amala duka da harshen mutunci ake yanzu kuma yayin da ake yi harshen hausa na yanzu nan gaba kuma a samu wani zaɓi mace da za a yi amfani da shi saboda haka zamanin annabi isa alaihi salam duk da yake shi wa isra'ila ne eh, asalin harshen sa hebrew ne amma ba da hebrew ne aka saukar da injil ba domin shi kansa ba hebrew yake yi ba harshen da ake yi na jama'ar wannan wuri su ne abin nan harshen aram ko aramic saboda haka injil shi ma da harshen aramic aka saukar da shi harshe ne yana kama da kamar da muka ce yana kama da hito kamar kuma da yake kama da harshen larabci duk kawai na harsuna harsuna ne wanda suke dangogin eh, juna al'ummar su iri ɗaya ne tushen su ɗaya ne har suna su lafuzan su suna shiga cikin abin nan sauran lafuza lafuzan juna to almuhim dai mun saukar da alkur'ani din nan a matsayin mun saukar da shi littafin da muka baka wato yana matsayin alkur'ani arabiyan balarabe sannan wa sarrafna ay karrarna fihi min alwa'id mun yi ta maimaita gargadi a cikin ko mu yanzu karatun da muka yi nan a yi karan din nan to nawa muka yi ta maimaita gargadin da Allah madaukakin sarki ya gargadi bayan shiga ta yi da abin da ya kamata su yi kada su yi abu kaza da sauran wa karrarna fihi min alwa'idi duk muna haka din ko mun yi haka din la'allam yattaqun ko za zamanto masu takawa masu sanya kariya tsakaninsu da fushin Allah masu sanya kariya tsakaninsu da azabar Allah masu sanya kariya tsakaninsu da shirka mala ya masara mana da yattaku hajjin ya yi lallon yattaku na shirka ko za su sanya kariya tsakaninsu da faɗawa shirka wannan fassara tana da kyau ba ma ba fadawa shirka kawai ba faɗawa cikin zina faɗawa cikin waɗe faɗawa cikin fashi da makami faɗawa cikin kinnabi faɗawa cikin ƙariya eh, faɗawa cikin yaudara duk dai abubuwa da ba su dace ba sannan auyujisar ƙur'anu lahum zikira ko ko alƙur'ani har yanzu wato bayan sun karanta shi zai ba su dama zai ba su zai zamanto hanyar sanya kariya tsakanin su da abubuwan nan da ba su dace ba sannan kuma har yanzu shi alƙur'ani nan yujisu lahum zikira wato zai samar musu da wa'azi so sa musu wa'azi su wa'azantu zamanto sun kiyaye sai ba su kissar yadda samodawa suka kare duk da manya-manya ne yadda adawa suka kare duk da girmansu da sauransu hmm? yadda masu jiji da kai suka kare irin su fir'auna da sauransu don ba duk ba wani wanda ya yi kyawun ƙarshe yadda mutanen lot suka kare to kaga wannan idan ka karanta alkurani sai yuhi su laka zikra sai ya samar maka wa'azi ka ji ka samu nutsuwa ka samu azantuwa wato ka abin nan ka yi kaffa kaffa ka ta'amulanci al'amura bisa kaffa kaffa wato bisa tsarin wato shari'ar Allah madaukakin sarki shine bi halaki man taqaddamahu min al'umami fa ya'tabiru wato su wazantu Allah ya ce fata alallahu fata alallahu alikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما ina ga za mu tsaya a nan Allah ya kawo ya kai mu gobe sai mu tashi daga wannan aya fa ta'ala al-malikul alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa